sai sun kuyar da kansa ya ce Allah ya taimaki sarki a sallar asuba ne ya ja mana karatu mai tsawo har duk muka takura kamar yana sallan tarawihi bai sallama ba sai da rana ta kusa fitowa bayan ya sallama kuma sai ya ce da mu duk ku sake sallah domin na manta ban yi alwala ba ai kuwa nan take sarki ya harari liman ya ce ai kuwa lallai liman ka sha mari a banza gobe ma sai ka ƙara darasi idan baka da gaskiya kowa ma sai ya fita batunka. Hmm.